بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ومفهم سليمان فهمنا يدرسي نبي زامي أتكن لتابن آه muqaddimatul izziya na fikihun ibadat wal mu'amalat a matsabar imam malik ibn anas rahmatullahi alaih yau takwas ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1430 wanda ya daidai da uku ga watan biyu shekara ta tara ta miladiya za mu tashi babi na farko shine albabul awwal fi tahara babi na farko a cikin at-tahara sarki at-tahara abinda ake nufi da at-tahara a lugha an-nadafa tsafta asali asalin ma'ana tahara kenan an-nadafa a shari'a kuwa ana itlaqin ta da ma'ana guda biyu ma'ana ta farko shine tsarkake tsarki daga shirka da Allah da kuma tsarki daga miyagun ɗabi'u da miyagun halaye da miyagun sifofi na zuciya kamar hasada da keta da ƙiyayya da riya da rashin kunya duk wannan tahara ne shi yasa allah maɗaukakin sarki yake cewa kudmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ka karɓi sadaka daga cikin dukiyarsu za ka tsarkake su da karɓarka ta sadaka to malaman tafsiri sun ce tsarkakewar da mutum yake samu yayin da ya biya sadaka shine za a tsarkake shi daga cutar rowa da cutar mako da da wato kwaɗayi wanda yake cututtuka ne na zuciya waɗanda sukan kai mutum ga rashin imani baki ɗaya wannan ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu wadda yake ita ce ma'anar da aka kulla babin domin ta shine a sifa ce sifa da wanda ya sifantu da ita za a halatta masa yin sallah da abin da ya kama da sallah ko kuma a halatta masa ya yi sallah a kan wannan abin da aka sifanta shi da wannan sifar ko kuma a cikin wannan abin da aka sifanta shi da wannan sifar wannan tarifin tarifin matabar malikiya yana ɗan taƙidi amma dai duk ma'anar ɗaya ne abin da ake nufi da tsafta a tahara shine ka kawar da sifar hadas da kuma sifar alhabas alhadas abin da ake nufi da alhadas shine dukkan abin da idan ya samu tare da kai zai hana ka yin ibada da aka sharɗanta maka cewa sai ka zamanto mai sarki za ka yi ta nau'i biyu ne shi ne dukkan abu akwai karami akwai babba karami ne kamar alwalarka ta kare babba ne kamar ya zamanto cewar ka samu babban kari da dole sai ka yi wanka za ka kawar da wannan ne kamar janaba ko jinin haila ko bigi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara ga karamin yace inna Allah la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda Allah baya karɓan sallar ɗayanku yayin da yayi hadar wato ma'ana yayin da tsarkinsa ya kari ma'anar hadath asalin ma'anar hadath shine wani abu wanda aka fara da babu shi sai ya faru wato kamar da ana kaddara cewa kana da sifar tsarki da wannan abin ya zo sai ya haramta maka yin ibada to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi idza ahdatha daga nan malaman fiqh suka samu wannan sifa ta alhadath shine abin da yake idan yana jikin in mutum ya sifanta da shi to ba zai halatta a gare shi ya aikin ibada da aka sharɗanta mata tsarki ba saboda haka tsarki shine kawar da hadath gefe na farko kenan na biyu kuma kawar da alhabar wato kawar da dauda shine kawar da najasa abin yake idan da najasa najasa sifa ce wadda take hana a yi sallah da abin ya sifantu da ita kama ba za ka yi sallah da nigar da ta sifantu da najasa ba ba kuma za ka yi sallah a kan abin da ya sifantu da najasa ba to idan ka kawar da wannan ka samu tsahara saboda haka kaga tsahara iri biyu ce akwai abadda ake sifantar da ita ake sifanta wato jikin mutum da sifantuwa da wannan jikin mutum wato ake hukunta samuwarsa a jikin mutum ba ganinta ake ba mutum ya alwala ana ganin sai ne za ka gane mai alwala da wanda ba shi da alwala amma ana hukunta cewa mai alwala zai iya yin sallah a hukunta cewa mara alwala ba zai iya yin sallah ba mai alwala zai iya yin dawafi mara alwala ba zai iya yin dawafi ba tare da cewa ba a ganinta ba kamar najasa ba ce wanda yake ana ganinta mutumin da ya zamanto jikinsa akwai jini a jiki kaga ba zai sallah da jini ba sai ya je ya wanke shi to wannan wanke jinin da ya yi ba nau'in ba ba ba ya sha bamban da tsarkin alwala tsarkin alwala qaharatul hadath ne don ana sifanta hukuncin jikin mutum ne tare da cewa jikin mutum ya sifanta da wannan sifa ta tsarki amma kamar mutum jikinsa akwai jini ya je wanke wannan jinin wannan taharatul khabar kenan kawar da dauda kawar da najasa to wa'annan ma'anoni guda biyu su ne ma'anar tahara su ne abinda za mu magana zai a malam zai magana a kansu a wannan babi ya ce albabul awwal fi tahara a cikin at-tahara shine sarki me yasa malamai suke fara magana akan wannan abin da suke fara magana akan wannan shine ibada da fi kowace girma ita ce sallah kamar yadda sayyidina umar ya ce inna hamma amrikum as-sala al'amarinku da ya fi komai muhimmanci shine sallah da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ce farkon abin da za a yi mutum hisabi in ta inganta sauran ayyukan ma sai a ce ku kyale shi sun in ta ɓaci sauran ayyukan ma kuma za su ɓaci to saboda sallah manufa ce kuma sallah ba za ta yiwu ba dole sai da an sai an cika sharuɗanta to shi yasa malamai suke fara kawo sharuɗan sallah kafin su shiga kawo batun hukuncinta da sifofinta da yadda ake yin ta da sauran abubuwa da suka rataye da ita kaga sai su fara magana akan tsahara sannan alwala da wanka wanda yake yana cikin tsahara din da taimama sannan a zo a yi magana akan sharaɗi na biyu su ne lokacin sallah sannan a yi sharaɗi na uku shine fuskantar alƙibla sannan sharaɗi na hudu rufe al'aura duk wannan shimfiɗa ake yi masalla sallah to saboda sallah ita shine ne shikamakin farko na addinin musulunci ginshikin farko na addinin musulunci bayan shahada da ya zo a cikin ginshikin musulunci guda biyar shi yasa ake farawa da ita to sai a fara da sharuɗanta shine a ɗaya daga cikin sharuɗan shine tsarki wanda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ishara ga wannan wannan sharaɗi na tsarki inna Allah la yaqbalu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda Allah baya karban sallar ɗayan ku idan yayi hadath idan altsarkin sai kare har sai yayi alwala da kuma hadithin Ali ibn Abi Talib wanda yake shi ma hadithi ne hasan مفتاحها الطهور وتحليلها التكبير وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم النبي صلى الله عليه وسلم يقول مبوط sallah shine tsarki. haram har a huruminta kuwa wanda in ka shige shi za ka shiga cikin huruminta shine kabbara in ka karrama kabbara harama ka shiga cikin hurumin sallah wa tahliluha at-taslim fita daga cikin sallah kuma shine sallama saboda kaga annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadithin ya ce miftahuha at-tuhur a mabudinta shine tsarki qala Allah ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an tahura malam sai ya buɗe da faɗin allah maɗaukakin sarki da aya alƙur'ani domin a yi tabarruki da ayar da kuma wato sanin abin da ke cikinta na ma'ana ya dace da abin da ya kulla babin dominsa allah maɗaukakin sarki ya ce mun saukar da ruwa mai tsarki daga sama mai tsarki mai tsarkakewa ma'an tahura at-tahur haka allah maɗaukakin sarki ya sifanta wannan ya zo ya ambaci ya sifanta ruwa da wannan sifa alma'u tahur to me ake nufi da ruwa wanda yake da wannan sifa ruwa wanda yake at-tahur mai tsarki mai tsarkakewa ma kana tahiran fi nafsihi mutahhiran li ghairihi shine ruwan da yake ya kasance shi kan a kashin kansa mai tsarki ne sannan ko mai tsarkake waninsa wato sai ya samu wannan sifofi guda biyu mai tsarki a ƙashin kansa mai tsarkakewa ga waninsa wannan haka ya fassara alma'u tahur kuma wannan shine ainihin fassara ingantatta ta wannan alma'u tahur shine wanda yake a kan kansa mai tsarki ne kuma yana tsarkake waninsa dalilin da ya sa ya malaye wannan fassara kuma wanda yake shine mazhabar jumhurin malamai shine mazhabar imam malik da imam shafi'i da imam ahmad ibn hanbal cewa alma'u tahur ruwa wanda yake mai tsarki a tahur shine mai tsarki mai tsarkakewa abin da yasa suka sifanta shi da haka saboda Allah madaukakin sarki ya ce a cikin kissar suratul anfal wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum idh yughashshikum an-nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi ka gani a shahid shine wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an li yutahhirakum bihi kuma Allah ya sauka ya rinka sassaukan muku da ruwa daga sama domin ya tsarkake ku da shi ruwan da ya saukar daga sama me Allah ya sifanta shi da shi a wannan ayar ya zai tsarkake ku da shi yana tsarkake ku domin ya tsarkake ku da wannan ruwan saboda haka kaga ya fassara alma'u tahur din da ya faɗa a can kenan alma'u tahur shine mai tsarkake waninsa yace yutahhirakum ya tsarkake ku ba wai ruwan ne zai tsarkaka ba a'a shi ne zai tsarkake waɗansu saboda haka wannan ayar ta sifanta ruwan da ake tsarki da shi ta sifanta ruwan da ke saukowa daga sama da cewa mai tsarkakewa ne ga waninsa idan mai tsarkakewa ne ga waninsa dole ya zamanto shi ma mai tsarki tunda inda ba shi da tsarki ba zai tsarkake waninsa ba saboda haka wannan shine hujjan jamhurin malamai cewa abin da yake ruwan da yake ruwa da Allah ya sifanta shi da cewa at-tahur shine mai tsarkake mai tsarki da kansa mai tsarkakewa ga waninsa wannan shine jinsi na farko na ruwa kama ilbahar ya ce misalinsa kamar ruwan teku ma'ul bahar ruwan teku ma'ul tahor ne domin me domin idan ba ruwan sama nan dai kaga ayar ta sifanta cewa ruwan sama ruwa ne taho ko mai tsarki mai tsarkakewa to amma wajen misali sai ya ce ma'il bahar ma'ul bahar ba daga sama ya zo ba ba ruwan sama ba ai ba ruwan sama bane amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da wannan a sifa kamar yadda ya zo a hadisin Abi Huraira a cikin muwaffa da cikin littattafan sunan cewa waɗansu mutane sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce inna narkabul bahar wa nahmilu ma'ana ma'ana qalilan min al-ma' fa in tawadda'na bihi atishna afa natawadda'u min ma'il bahar suka ce ya rasulullah muna muna shiga cikin teku mu ɗauki ruwa dalilan dan kaɗan muke ɗauka ruwan da muke tafiya da shi idan muka alwa da wannan ruwan atishna sai kishi ya kama mu to yaya bahar zami iya alwala da ruwan teku wannan ruwan kuma mai daɗi da muka ɗauke shi mu rinka shansa, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatu ruwan sama din ai ruwan teku shine wanda yake ruwansa mai tsarki ne mai tsarkakewa kuma mushen da ya mutu a cikinsa hil halal ne saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta ruwan teku da cewa at-tahur ne mai tsarkakewa ne saboda haka mafhumin wannan za a iya yin alwala da ruwan teku tunda wannan a kansa aka yi tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam maimakon ya ce musu na'am kaga inda ya ce musu na'am kaga kawai tambayar ta tsaya kan amsar ta tsaya akan kawai abin da suka tambaya ne amma sai ha kara musu fa'idar ilimi cewa shi ruwan teku mai tsarki ne mai tsarkakewa ba kawai alwala za ku iya yi ba wanka ma za ku iya yi wanke najasa ma za ku iya yi ko ba kawai ruwan teku ba hatta abin da ya mutu a cikinsa ba ku yanka ba za ku iya cinsa halal ne ya ƙara musu bayani akan tambayar da suka yi walbi'ir da ruwan rijiya ruwan rijiya shi ma mai tsarki ne mai tsarkakewa shi ma saboda asalinsa ruwan sama ne ruwan sama ne ya zo ya ƙare a cikin rijiya kuma sannan an waito annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya tawadda min bi'ri buda'a ya kasance yana alwala daga wata rijiya da ake ce mata bi'ir buba wata rijiya ce a cikin madina wadda saboda ruwanta ya daɗe idan aka ɗauko shi sai ka rinka ganin har launinsa ya canza amma ba saboda abin da ake jefawa ne a cikinsa ba saboda daɗewa da ya yi kamar yadda malamai suka bayyana wal matsar da ruwan sama ruwan sama ruwa da ya sauko daga sama duk waɗannan nau'i guda uku na ruwa idan lam tagayyar shay'un min awsafihi thalatha idan wani abu daga cikin sifofinsa guda uku ba su canza ba menene sifofi guda uku na ruwa wahiyar laun launinsa bai jirkita ba wa ta'am da ɗanɗano warre da ƙanshi ruwa an san shi ba shi da launi gare-gare yake ba shi da ɗanɗano ba shi da zaƙi ba shi da ɗaci ba shi da bauri hmm? asalin ruwa warre haka zalika da ƙanshinsa to wannan jirkitawar jirkitar canza wa'annan sufofi guda uku in ba su zamanto sun jirkita ba bi ma an anhu ghaliba da abin da yake galibi yana rabuwa da shi ba ka samun su tare da ruwa akwai abubuwa da suke ba galibi ba ka samun su a haɗe da ruwa kamar akwai abin a wato farko tukuna musan abin da yake ba ka raba shi tare da ruwa ruwa ba ka raba shi da inda yake ruwan da yake a waje wanda take kasa ce ja za ga gayi jaja idan ruwa ya bi ta kasa wadda take mai abin nan a mai kanwa da yawa za ka ji shi yana ruwan kanwa kanwa ba ka raba ruwa da sifar da wajen da yake ba ka raba ruwa da inda ya wuce ko abin da ya ajiye shi to duk waɗannan sifofi wanda yake baka raba ruwa da su don sun yi tasiri akan ruwa ba za su jirkita shi ba duk zamu ga dalilan waɗannan abubuwa to amma akwai abin da yake rabuwa da ruwa baka in ka san hanyar su daban hanyar ruwa daban in ma za a ajiye su a a goron wannan daban goron waccan daban yace kallaban kamar madara kamar nono allaban nono kenan alhalib madara kaga madara daban a nono daban ruwa daban yanzu idan ka zo kana da goron ruwa ka je ka siyo nono za ka zuba nono akan goron ruwan ne ka san baka da ruwa baka da nono ruwa ya tashi daga sifarsa ta ya tashi daga ruwa dan ba za ka sha ka ce ka sha ruwa ba haka zalika nono ya tashi daga sifarsa na ruwa abin ya ya zama to mi ya zama to tsala idan ka zuba in ka zuba shi a cikin ruwa ya zama to tsala kenan hmm? saboda haka ga yana raguwa tare da shi to dukkan wal asal haka zalika zuma zuma tana rabuwa tare da ruwa in ka kara ma zuma ruwa in ka kara zuma ka kara ta a cikin ruwa sai dai ka ce wannan ruwan zuma ne ba za ka ce ruwa bane ba kuma za ka ce zuma bane wal bawl haka zalika bawali bawali ma adatan ba za ka ba ya haduwa tare da ruwa wal azira da kuma bayan gida duk waɗannan ba sa tare da ruwa saboda haka idan ɗaya daga cikinsu wanda aka ambata wanda yake dama bisa al'ada baya kasancewa tare da ruwa sai ya zo ya haɗu tare da ruwa ya jinkirta ɗaya daga sifofinsa guda uku to wannan ruwan bai to ma'ud tahur ba babu ɗin ya zamanto attagayyo wannan ƙa'ida ijma'in malamai ne akwai hadithi da ya ishara gare ta hadithin abi huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khalaqallahu al-ma'a tahura illa ma ghayyara launahu aw ta'amahu aw riha Allah ya halicci ruwa mai tsarki mai tsarkakewa sai dai abin da ya jinkirta ɗanɗanonsa ko ƙanshinsa ko launinsa wannan hadisin hadisi ne da'if ittifaqil ulama bai inganta ba amma yana daga cikin hadisan da malamai suke kawo shi a cikin misalin hadisin da isnadin sa bai inganta ba amma hukuncinsa tabbatacce ne malamai sun yi aiki da shi sun karbe shi ba wanda ya saba dukkan malamai sun yarda da abin da wannan hadisin ya kursa shi yasa ne ake cewa hujjar wannan hadithin ijma'i saboda haka ijma'i ya dogara ga hadithin kenan shi yasa in an inganta hadithin an inganta shi ne bisa cewa ijma'in malamai ya tabbatar da abin da hadithin ya nuna saboda haka kenan kun ga duk abin da yake idan aka idan wani abu ya zo ya haɗu da ruwa har ya canza masa suna da yanzu ba a kiransa ruwa aka kira shi da abin da aka da abin da ya canza shi ya jirkita sa to wannan ya fita daga cikin alma'u tahur daga cikin misalan wannan kama akwai ma'u za'afaran masu abin nan a masu tibbun nabawi masu abin nan a likitancin da ake yi ta alkur'ani da sunna za ka tana cewa ka samu ruwan za'afaran kaga wannan ruwan za'afaran ba ma'ud ba ne ma'ana an hada shi da za'afaran ko kuma an tatse turaren za'afaran din ya zamanto ruwa ko ma'ulwar ma'ulwar asalinsa ward ruwa ne da ake da tatse shi daga jikin fulawar ward rose in aka tatse shi sai ya zamanto ya fito da ƙarfi sosai to sai a sa masa ruwa a hankali ana sa masa ruwa da waɗansu dabaru da ake yi har sai ya zama to da ake sayar da shi idan koyaushe ruwan ya yi yawa tsadarsa sai ta ragu koyaushe ruwan ya yawa sai tsadarsa ta ragu wanda ya fi kowanne wanda ya fi rashin ruwa ya fi tsada don shi ne in ka sanya shi a jiki sai ga ya kwana da kwanaki a jikinka bai tashi ba to wannan ruwan har ta kai ma cewa waɗansu suna amfani da wannan ruwan domin a sanya ruwa ya daɗi za ga kamar waɗin a gidajen larabawa suna da wannan al'ada in suna so su karrama mutum sai a kawo masa ruwa ruwan sha ne amma sai a ɗan zuba masa wannan ruwan wardi a ciki sai ka ji kana shan ruwa da kanshi to mutumin da ya saba da ruwa na ɗabi'a wanda Allah ya bamu labarin sa nan wajen kaje ka sha wannan ruwan sai ka ji kanka wannan wani irin ruwa ne kai an yi dan a girmama ka kai kuma kana ganin an bata maka al'amari to amma wannan ruwan in har ya canza ɗanɗanonsa ya canza ko ƙanshinsa ko launinsa to wannan bai zama to alma'ul tahur ba domin shi ruwan ruwan ward baya daga cikin ruwan da baya daga yana daga cikin abin da yake ba a hada shi da ruwa galiban za ka raba shi ne daban da ruwa fa in tagayyara shay'un min awsafihi thalatha bima dhukir idan wani abu daga cikin sifofi idan ɗaya daga cikin sifofin nan nasa guda uku ya jirkita ya canza da abin da aka ambata shine menene aka ambata ma fakko an ghaliba abin da yake rabuwa da shi bisa galibi baka hada shi tare da ruwa shine kamar nono da da, zuma da sauransu domin nan kun ya kawo misalan abubuwa guda biyu domin abin da yake rabuwa tare da ruwa in ma ya zamanto abin da yake shiga cikin ruwa ya jirkita shi in ma ya zamanto mai tsarki shine kamar laban madara a nono da kuma zuma wai ma ya zamanto ba shi da tsarki na jasa ne shine kamar bawali da bayan gida to za mu yi maganar idan ruwan ya canza da mai tsarki yaya mai hukuncinsa wanda kuma ya canza da najasa mai hukuncinsa domin malam a cikin hikimarsa a sai ya kawo mana misalai wanda misalan nan za su bayyana mana hukuncin abu nau'i guda biyu na ruwa wanda yake mun karanta nau'in farko shine at-tahur za mu zo kuma zuwa ga nau'i na biyu da na uku yace fa in taghayyara shay'un min awsafihi thalatha in ɗaya daga cikin sifofin nasa guda uku ya canza bima dhukir da abinda aka ambata aw wa nahwihi da makamancinsa fala yasihhu alwudu fala yasihhu alwudu minhu to alwala daga da wannan ruwan ba za ta inganta ba nan sai ya kawo lafazin as-sihha fala yasihhu bai ce fala ya juzu ba domin a siha abinda ake nufi da siha shine inganci ma'anar inganci a wajen malamai malaman fukaha da kuma usul shine ma askatar alqada abinda idan ka yi zai zamanto ba za a ce maka sai ka sake yin sa ba hmm? alal misali a ce mutum ya yi sallah mutum ya yi sallah ba shi da alwala za a ce lam siha salatu ko fala salatu ko sallarsa ta inganta ba me ma'ana sallarsa ta inganta ba ma'ana ko bayan shekaru nawa ne sai ya dawo ya sake sallar tasa wannan a cikin ayyukan ibada kenan a cikin ayyukan mu'amala kuma in aka ce abu la siha babu siha babu inganci bai inganta ba wato abinda aka sanya abinda shari'a ta ba a kansa to ba zai samu ba an wajen mu'amala ne alal misali idan kai ciniki in ka zo ka sayar da gidanka sai ya zamanto cewar cinikin gidan nan da aka yi an rattaba hannu lokacin nan liman yana kan mimbari ana faɗi ba wannan cinikin wajen jimhurin malamai ya inganta ko bai inganta ba eh eh yana ji an yi shiru bai inganta ba tunda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa zarul bai ku bar ciniki to da haka yayin da kai kuma ya ayyuhal ladina amanu idan nudiya lis salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa zarul bai kai baka bar ciniki ba sai kaje kana kulla cinikin gida a lokacin nan to ma'ana in malamai suka ce wannan ciniki bai inganta ba ma'ana transfer ta mulkin gidan daga kai mai sayarwa zuwa wanda ya saya bai inganta ba saboda haka wannan da ya zo idan ya zo ya ce ka fita daga cikin gida zai shiga to sai a ce a'a ba za ka fita ba kuɗin kuma da ka bayar ga wanda ya saya bai halatta ya amfani da shi ba sai ya mayar da shi in wajen aure ne in aka ɗaura aure babu waliyi za a ce wannan auren bai inganta ba saboda babu rukuni ma'ana in aka ce aure bai inganta ba bai halatta shi mijin ya sadu da matar ba in ya sadu da ita ya saba ma Allah maɗaukakin sarki in yana sanar da rashin inganci in babu wata shubha to mu shine ma'anar la fala yasihhu alwudu'u minhu yace alwala da wannan ruwa ba za ta inganta ba saboda haka idan mutum ya alwala da ruwa da ruwa wanda yake ba tahur ba wannan alwalar ta sabatai ba me yasa ya zamanto alwalar sabatai ba ma'ana saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce dangame da yin alwala يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق هيا زوا إن ديكي وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا kaga sai Allah ya ce falam tajidu ma an fatayammamu in ba ku samu ruwa ba bayan yayi hukuncin cewa in za ku yi sallah ku yi alwala ya sufa da yadda za a yi alwala sai to in kuna cikin halin tafiya ko kuma da sauransu dai ba ku samu ruwa ba yace falamta jidu ma'a ba ku samu ruwa ba yammamu ku yi taimama kaga wani me Allah ya kira abinda ba ku samu bai kira shi ruwa shine wancan ruwan da ya ce yana saukar da shi daga sama alma'ul mutlak ruwa wanda ba a sa masa kaidi ba ba ruwan wardi ba ba ruwan za'afaran ba ba ruwan tsala ba ba ruwan zuma ba sai ya ce ruwa in ba ku samu ruwa ba ba za ku je ku allo da ruwan zuma ba ba za ku yi alwala da ruwan za'afaran ba ku je ku yi taimama inda za a iya yin alwala da wani abu wanda yake ba ruwa ba da Allah zai ce akwai wani wasita saboda haka abu guda ruwa ne in babu ruwa kuma to babu wani abu da za ka yi na tsarki sai dai ka koma zuwa ga taimama ya amfani da turbaya saboda haka kenan kaga ruwan da ya canza har ya tashi daga a kira shi ma'an a kira shi ruwa mutlak ba tare da wani kaidi ba idan mutum ya alwala da shi alwalarsa bata inganta ba domin Allah madaukakin sarki ba haka ce masa ba Allah cewa in baka samu ruwa baka je kai ba sai kai kuma baka samu ruwan da Allah yake faɗa ba sai ka je ka samu wani ruwa na daban ka je ka samu ruwan Coca-Cola kai alwala da ruwan Coca-Cola kamar an ce wani yana cewa ai za a iya alwala da ruwan Coca-Cola eh akwai masu yi ko to za su yi da wannan faɗin na Allah a cikin alkur'ani ka je ka yi amfani da ruwan coca cola ka yi alwala Allah cewa yi falam tajidu ma'an bai ce falam tajidu ma'an mudafan ba bai faɗa masa wani idafa ba fatayammam saboda haka wanda duk yayi haka ya saba ma alqur'ani sarahata ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin su ai akwai tsimi suna yin tsimi an san tsimi ko to ko da ba irin namu tsimin bane su tsimin su yanda sukan yi in aka samu ruwa sai a jefa dabino a cikin ruwa ko a jefa inibi a ciki sai in ya wuni kafin ya kumfa don in ya daɗe sai ya zama giya to kafin ya kumfa in ya yi zaƙi sai su rinka shansa shine nabif a lokacin ana amfani da shi ana guzurinsa da sahabbai suka rasa ruwa da suka rasa ruwa bai ce a kawo na nabif a zuwa ya ba sai aka jira sai da Allah ya saukar da ayar taimama to wannan shi ma ne yake ishara ga nan wajen yace fala yasihhu wudu'u minhu walal gusul haka zalika wanka wankan janaba wanka shine wanda ake kawar da babban babban rashin sarki walal istinja haka zalika bai baya halatta ai istinja shine tsarki al istinja shine shine nau'i na biyu na tsarki mun ce tsahara tsarki nau'i biyu ne ko akwai tsaharatul hadath akwai tsaharatul khabar taharatul hadath shine abin da yake a jikin mutum sifa ta hukunci shine alwala ko wanka taharatul khabar kuma shine kawar da najasa daga ciki akwai istinja shine tsarki ga wanda ya bawali ko wanda ya bayan gida shi ma ba za ka yi ba sai da ruwa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya ce yayin da balaraban daji yayin da ba kauye ya zo ya fitsari a masallaci kamar yadda zo a hadithin jabir sahabbai suka yi kansa suna korarsa ya ce la tudrimu kada ku je ku saba ba masa cutar cutar da za ta abinda zai cutar da shi na cutar fitsari shine ku hana shi ya zubar da fitsarinsa ku kyale shi ya kare da ya gama fitsarin na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo guga babban ruwa fa ahriquhu alai ku zuba gugar ruwa a wajen saboda haka ga ruwa shine ake amfani da shi domin a tsarkake najasa a tsarkake wuri a kawar da najasa wannan kamar istinja ne to idan ko ruwan da ba in annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce a kawo ruwan ward ba ko a kawo simi ko akwai wani ruwa ba wannan ruwan ba sai ce kawai a kawo ruwa wanda ya nuna kan cewa kenan idan ruwa ya canza daga sifarsa ta asalin halittar da Allah ya halicci ruwa to wannan ruwan ba za a iya a dukkan nau'i guda biyu na tsahara din nan ba nan ya ce fala yasihu minhu alwudu wal ghusl alwala da alwala ba za alwala da wanka ba za su inganta da wannan ruwa ba domin ya ishara ga taharatul hadar hmm? walal istinja haka istinja shine wato ma'ana kawar da najasa domin ya ishara ga taharatul khabath cewa dukkanin su su biyu din ba za a yi da ruwan da ɗaya daga cikin sufofin sa dinnan guda uku suka jirkita ba wal mutaghayyir bi tahir tahir ruwan da ɗaya daga cikin sufofinsa suka canza idan ya jirkita da abin da yake mai tsarki tahir to shi ma mai tsarki ne ghairu tahur amma baya tsarkakewa yusta'malu fil adat wala yusta'malu fil ibadat za a yi amfani da shi wajen ayyukan al'ada ci da sha da wanka na na jin sanyi da sauransu za a iya yin amfani da shi abubuwa na al'ada wala yustamalu fil ibada amma ba za a amfani da shi ba wajen ayyukan ibada lawankan lawankan janaba wala wankan haila wala wankan biki wala alwala menene misalin wanda ya canza da abahir shine kamar ruwan nono kamar ruwan nono kamar ka je ka samu ruwa ka je ka samu abin nan ruwa wanda yake nan a gora wadda take akwai nono a ciki aka zo aka zuba ruwa da aka zubo da ka zo za ka yi alwala ka zubo ruwan sai ka gan shi fari kamar an zuba farar ƙasa a ciki kaga wannan ya canza kamar sa ta canza to amma alal misali idan gorar an wanke ta inda ya kamata sai ka zo sai ka zuba ruwa yanzu wannan duk sai a yi ta jin su kamar tatsuniya saboda yanzu ba amfani da su gora da sauran saboda ruwan famfo ake amfani da shi za mu zo ruwan famfo ma za ku ji shi kuma nasa eh, abin nan idan ka zuba ruwan sai ka ga yana nan ba shi da launinsa bai canza ba ɗanɗanansa bai canza ba amma da ka zo bayan ka wanke hannu da ka zo za ka shaƙa ruwa a hanci sai ka ji irin ɗan ƙanshi ƙanshin nono haka a ciki to shi ma za ka ce masa wannan tagayyur ne eh na'am mai kyau ne to amma kuma ga ɗan ga ƙanshin sa ya canza saboda ne ga shi an ce ko ga nassin hadisi cewa ila mata bai jirkitar wato a nan wajen malamai sun duba ma'anar tazayyur ɗin suka ce akwai jirkita wadda take ainihin jirkita ce mai kar ita ce ainihin za ka tabbatar da hukuncin jirkita shine ta launi da ta ɗanɗano amma ta ƙanshi kaɗai ita a kan kanta ba lalle ba ta nuna ainihin hakikanin ta zayyo saboda haka idan aka samu haɗuwar in aka samu wato makwabtakan najasa ai makwabtakar wani abu ruwa ya makwabci wani abu wanda yake baya tare da shi shine kamar a zuba shi a cikin gora kaga goran ba tsotsar ruwan yake ba saboda ba zai cakuɗa da shi ba makwabtakar ruwan yayi tunda a nonon a jikin goran yake an wanke shi amma akwai ɗan sauransa to wannan makwabtakar ta sanya shi ta yi tasiri ya yi tasiri a kan ƙanshin ruwa to wannan ba shi babu komai domin bai cakuɗa da shi ba ba a samu haɗuwar juna da shi ba domin an da an samu haɗuwar juna da shi sosai shine ainihin za ka ga tasirin wannan a launi ko a ɗan to shi yasa suke cewa da wani da haka ne suke cewa taghayyurur ra'iha canzawar a ƙanshi idan dai bai tasiri akan sauran ba ko bai zamanto ya zamanto ta hanyar haɗuwa bane haɗuwar madda in dai kamar irin wannan idan an sa abu a cikin ruwa an samu wato makwabtaka na abu ya canza ɗanɗano ya canza ƙanshin sa wannan ba zai cutar ba kamar ruwan da kamar ruwan da yake gudana ne a teku ya zamanto kan cewar saniya ta mutu a gefen a ka kogin ruwan bai taba mushen ba amma idan ka je ka ɗebi wannan ruwan ko da bayan tafiya ne zaka ɗan ji kamar warin wannan saniya to wannan ba zai cutar ba tunda babu tagayyo mm, domin bai shiga ciki ba canzawa ba ne wanda ya tasiri wani yana daga cikin furo ɗin matabar imam malik wanda alhanabila ma sun yi muwafaka da su akan wannan na'am eh idan dai baka ga alamar wato maikon ruwan ya taso sama ba hmm? in da maikon ruwan ya taso sama ba za ka yi amfani da shi ba ma'ana kenan ba ya riga ya yi tasiri a kansa hmm? ya cakudu da shi amma ka ga kamar shi ma wannan akwai wanda yake malamai sun yi ruksa a kansa shi ne wanda yake da akan yi amfani da shi idan kamar aka yi salkar ruwa robar ruwa da ake amfani da fata a yi shi da ita ake amfani domin a ɗauki ruwa to yawancin aka yi irin wannan fatar domin ta daɗe domin kar ta tsatsage sai a sanya mai man gelo ƙatiran hmm, a ciki sai a sanya shi ta ciki hmm? to wani lokaci ko da an wanke wannan man idan aka zuba ruwa aka zubo shi za ka rinka jin warin man gelo ɗin wani lokaci ma haɗin ka gan shi a ɗan sama haka to wannan ba zai tasiri ba domin abu ne wanda yake larurar amfani da wannan ba za ka raba wato salkar ruwa da wannan ƙatsiran ɗin ba kuma ba zai gushe ba a cikin sauƙi to irin wannan shi yasa suka ce suka yi afuwa kansa ta babu istihsan wal mutaghayyiru bin najis najis ruwan da ya jirkita da najasa shi ma najasa ne la yusta'malu fi shay'in min al'adat ba amfani da shi a cikin wani abu na ayyukan al'ada wala fi shay'in min al'ibadat ba amfani da shi a cikin wani abu na ayyukan ibada ma'ana ruwan da ya jirkita da kamar bayan gida ko da abin ko da bawali to najasa ne ba za a amfani da shi ba a cikin wani abu na al'ada to a nan wajen akwai wakfa yani yanzu ruwan da yanzu mun san cewar yanzu a wannan zamanin namu a wurare a kasashe da yawa ko mu a nan kasar mu da haka ake yi idan aka kwashe ruwan banɗaki aka kwashe ruwan banɗaki ana amfani da shi taki saboda haka waɗansu ma za ka ga sun je suna sayar da shi su je su sayar da wannan ruwan domin a amfani da shi a matsayin taki me hukuncin wannan idan ka yi kayi amfani da shi ka yi cinikin najasa hmm? kuma daga cikin sharaɗin a ciniki ya zama to abinda za ka sayar da shi mai tsarki ne tsarkakakke ne najasa bai halatta kai ta ba to wannan yana daga cikin furo ɗin da malamai na wannan zamani suka dudduba suka yi fatawa a kai sun ce saboda wahalar da ake sha ta aikin da ake yi ma wannan ruwan da kuma fa'idar da ake samu sun halatta a wajen wannan amma ba za mu ɗauki ka'ida kan cewa dukkan abin da aka yi amfani da najasa za a iya amfani da shi a cikin al'ada ba wannan abin da malamai suka faɗa yana nan akan cewar ruwan da ya zamanto najasa ne ba za a amfani da shi ba a cikin ayyukan al'ada ma'ana ba za a sayar da shi ba ba za a ci shi ba ba za a amfani da shi don a ciyar da dabbobi ba wala a cikin ayyukan ibada wa idza taghayyara bima huwa min qarari to ban ya gaya mana ka'ida kun ga ya fitar mana nau'in ruwa guda uku kenan alma at-tahur wanda Allah madaukakin sarki ya ambata cewa yana shine mai yana tsarkake mu da shi shine wanda yake ba a dangana sunansa da sunan wani abu na biyu at tahir ruwa wanda yake mai tsarki ghairu tahur ba mai tsarkakewa ba shine wanda ya ji daya daga cikin sifofinsa guda uku suka jirkita da abin da yake mai tsarki na uku alma'un najis ruwa wanda yake na najasa alma'u tahur na farko din nan shine ake amfani da shi a cikin ibada da ayyukan al'ada na biyu ba amfani da shi a cikin ayyukan ibada amma za a iya amfani da shi cikin ayyukan al'ada za a iya magani da shi za a iya sha za a iya wanka za a iya girki za a iya wanke tufa a kwanuka da sauransu da na uku shine wanda yake ruwa wanda yake najasa wannan wajen jumhurin malamai haka haka kashe haka kashe kashen ruwa suke ba wanda suka saba anan sai malaman hanafiya da suka ce ruwa biyu ne kawai tsahir wa najis mai tsarki da najasa su a wajensu a tsahir shi kansa tahur din kawai tahir don haka su a wajensu suka halatta a yin alwala da a kawar da najasa da dukkan wani abu wanda yake mai ruwa wanda yake kuma yana da karfin kawar da najasa din kamar hal alhal wannan mai ake ce a vinegar din nan da ake ce masa da hausa ruwan ruwan vinegar su a wajen su za a iya amfani da shi wajen kawar da najasa amma wannan ya saba ma sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi wajen mata idan da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam mace idan jinin haila ya taba tufarta yaya za ta yace tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma thumma litandahu thumma litusalli fihi ta kankare shi da farcenta ta kankare shi wato da farcenta sannan ta wanke shi da ruwa ta cuccuda shi da ruwa sage ce bilma thumma taqrusuhu bilma sun mm. malitan zahu sannan ta yayyafa ruwa ma'ana ta yi ɗauraya sannan ta yi sallah a ciki mm. to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ruwa za a yi inda wani abu zai yi wanda yake akwai shi a wannan lokacin da sai ya ce a yi da shi ba da ruwa din ba don haka ruwa ya ayyana don haka wannan kashe-kashen ruwa guda uku shine malam ya tafi akai kuma akan sa jumhurin malamai suka yi wa idza taghayyara bima huwa min qararihi to idan ruwa ya jirkita da abin da yake kararinsa ne ma'ana matabbacinsa ka turab kamar turbaya kamar ruwa da aka zo na tafki da aka ɗauko ruwan sai ka rinka ganinsa da abin sai ka gan shi ya koma abin nan haka kamar ruwan jar ƙasa jar kamar irin ruwan da aka in ka tashi sayan ruwan tanki yanzu in ba ruwan da ake kawowa daga abin nan daga in ba bayan ruwan borehole da kuma ruwan da yake zuwa daga daga water works in ba wannan ruwan ba in dai ruwa ne da zaka je ka siyo za ka gan shi ah, haka da eh, eh, eh, ya koma wani ruwan kasa kasa haka ya gurbata yanayin wurin to ya gurbata da karar ɗinsa ne matabbacinsa daga inda aka ɗebo ruwan hmm? katturab wal kamar gishiri akwai wani ruwa wanda yake zai zo kasar wajen ta gishiri ce hmm? amma wannan ba ana nufin kamar ka jefa gishiri a cikin ruwa ba idan a ce gishiri wanda yake a ƙasa ce wadda take akwai abin nan akwai gishirin a wajen wanda yake ya kasar wajen kamar akwai wannan ma'adanin amma akwai wannan mine deposit din sai yi tasiri ko kamar ƙasa ce wadda take wuri ne wanda yake akwai kwalli hmm, ko kanwa ko kibrit sulfur sai ka ga ruwan duk ya canza da irin wannan ko da ke ruwan sulfur ai sai ya kona ka in ka ga in ka in ruwan in irin wannan ne idan ka gan shi idan ruwan ya canza da wannan me hukuncinsa ah, ah, wan nura kamar abin nan a farar kasa ko da ke farar kasa da yake nufi a nan wajen shine lime limestone wanda ake yin siminti da shi mm, idan shi ma ya zamanto ya canza ruwan ya yi farfari irin wannan au bi ma tawallada minhu ko kuma abinda ruwan ne ya canza da abinda ya haifu a cikinsa ka tuhlab kamar gansa kuka a tuhlab mun san ruwa in ya dade a waje za ka ga wannan kore-koren gansa kuka ko irin su spirogyra shi ne spirogyra ko za ka gan shi wannan kore-koren a cikin ruwa au butulil mux ko kuma saboda ya daɗe a waje ɗin ruwa ya daɗe ba amfani da shi kamar yadda ya faru abinda waɗansu malamai suke ishara abinda ya faru ga bi'ir a kenan ta madina don aka ce aka sifanta ruwanta ma'uha ka usaratu hinna ruwan wannan eh, rijiya kai ka ce wato abin nan ruwan lalle ne da aka tatse wato ma'ana kamar sa ta canza amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana alwala da wannan ruwan saboda dadewa da rijiyar ta yi da ba amfani da ruwan fa innahu la yadur kainuwa a'a gamsa kuka din ji dai gamsa kuka ce amma har kainuwa ma duk tana ciki duk dai abin da yake domin shi ma tawalla da minhu da kainuwa da wannan kwalo kwado eh, eh? ba kwado eh, kwado hmm? ba ta canza ba ta canza sai dai gansu ita take canza shi kwarai da gaske abinda ya canza ruwa. amma kamar su wannan irin abubuwa irin su kainuwa da irin su kwalo din da sauransu kwado kwado eh kwado ne ko wanda da abin irin da ake eh, to duk wannan ba sa tasiri tunda ba sa canza ruwa eh, to duk waɗannan wanda suka canza da ɗaya daga cikin abubuwan guda uku in ma qarar matabbacin ruwan aw bi ma tawallada minhu ko abinda yake ruwan ne ya san ya kawo shi shine kamar gamsa kuka aw bi tulil muk ko kuma ya dade har ya zama to dandanan sa ya canza ka jaye wani bauru bauru ko yayi wani yana wani waruwari eh? to fa innahu la yadur wannan baya cutar da ruwa din wa yusta'malu fil adati wal ibadat ana amfani da shi a cikin ayyukan al'adu da kuma cikin ayyukan ibada wa idha waqa'a fil ma'il qalil ka aniyatil wudu'i lil mutawaddi wa aniyatil ghusl lil mughtasil najasa idan najasa ta fada cikin ruwa wanda yake mara yawa menene ruwa wanda ba shi da yawa yace ka aniyatil wudu'i lil mutawaddi kamar ƙwaryar ruwan alwala ko butar alwala ruwa ne kaɗan ga mai yin alwala ko kuma a daro ko baho na yin wanka ga mai yin wanka shi ma wannan ruwa ne kaɗan to idan najasa ta fada cikin wannan ruwan walam tughayyir amma bata canza ba bata jirkita shi ba hmm? me hukuncin wannan ruwa domin ce ruwa idan ba ya canza ba da abin da ya fada a cikinsa hmm, yana nan a sifarsa ta asali saboda haka ma'ana wato da za ka zo ka kawo nono ka ɗan turfa shi a cikin ruwa ka ga ruwan saboda yawansa nonon bai yi tasiri a cikin ruwan ba za ka yi alwala da shi za ka yi wanka da shi ba komai haka zalika irin mutum yana bayan yana bawali a bawalin ya ɗan tsirtu kana gani ya tsalle ya fada cikin abin nan cikin butar ta cikin gwangwanin naka gwangwanin nido kana gani ya fada amma bai canza ba hmm? to kaga bisa wannan ka'ida da muka fada hmm, ba yana nan a sifarsa domin mun ce abin da yake cire ma ruwa sifarsa ta tsarkakewa shine canzawa canjawa ɗaya daga cikin sifofinsa guda uku shine zabit din kamar yadda hadisin abi hurairah ya nuna wanda muka ce ijma'i ne ya tabbatar da shi ko ba haka ba to nan wajen sai ya zama to ruwan bashi da yawa amma kana da haƙiƙa haƙiƙanci cewa najasa ta faɗa ciki walam tughayyir amma bata canza shi ba to yaya za a yi yace fa innahu yasihhu at-tathhiru bihi yin tsarki da wannan ruwan ya inganta ma'ana babu zaka iya ya inganta mu lura fa cewa ya inganta hmm? lakin yukra amma makruhi ne idza wujida ghayruhu in aka samu wani ruwan ba wannan ba shi yasa zaka gane kan cewar sihha da halacci ko rashin halacci babinsu daban abu zai iya inganta amma kuma ya zamanto cewar ya halatta tare da karhanci kamar wannan ma'ana ruwan nan yana nan a cikin asalin halittarsa amma makruhi ne kai amfani da shi me yasa aka ce makruhi ne saboda dalilai biyu dalili na farko shine cewa ɗabi'a tana kin wannan za ka ji in kana alwala din sai kana ganin kamar da ruwan bawali kake alwala duk da yake ka san bai canza shi ba hmm. ko wasu ko kuma ya sa maka wasu wasi hmm. shine ai wannan shine ɗabi'a din kyankyami dalili na biyu wanda yake shine yafi karfi saboda ka'idar mura'atul khilaf wato kula da sabanin malamai domin a nan wajen mazhaban shafi'iyya da kuma riwaya a cikin mazhabar imam ahmad ibn hanbal riwaya ce mai karfi shine cewa wannan ruwan bai halatta bai inganta ya alwala da shi ba dalilin su saboda sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza balagha al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath idan ruwa ya kai kulla guda biyu to ba zai dauki najasa ba najasa ba za ta yi masa tasiri ba in ya kai kulla guda biyu to wato ma'anar wannan in bai kai kulla guda biyu ba fa zai iya cutuwa da najasa ko shine mafhumin wannan ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba shi ne cewa idza balagha al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath in ruwa ya kai kulla guda biyu to wannan ruwan ba najasa ba za ta cutar da shi ba to sai malaman shafi'a suka ce mafhumin wannan hadisi in ruwa bai kai kulla biyu ba in dai najasa ta fada masa ma'anarsa yahmilul khabath zai iya daukan najasa zai iya daukan ya baci saboda haka suka ce dukkan ruwa da bai kai kulla biyu ba in najasa ta fada cikinsa ko ba ta jirkita ɗaya daga cikin sufofinsa guda uku ba wannan ruwan ba zai inganta a yi alwala ko wanka ko wani aiki na ibada da shi ba to menene miƙidarin yi to nan shine suka yi saɓani nan shine suka yi saɓani ɗaya daga cikin abin da ya sa imam malik bai riko da wannan hadithin ba ne ce domin wannan kullar ba a san wace kulla ake nufi ba don mikidari ne na a wato kamar garwa ce yi duro ba san miƙidarin wannan duro ɗin ba waɗansu ce kulalu hajar wato irin manya-manyan randunan ƙasar yaman a yanzu dai yawanci dai abinda dai aka yi istikirarin ra'ayi a kai wajen malaman shafi'iya da malaman hanabila shine a hamsumi'at ritin wanda abin nan malaman a wannan zamanin kamar inda malamin shek muhammadu muktar ke kaddara shi yake cewa shine kamar tankin ruwa wanda yake tsawonsa mita ɗaya faɗinsa mita ɗaya zurfinsa mita ɗaya to shi ne ƙulla aga babban tankin ruwa kenan kusan kusan galan nawa kenan abin kusan irin mai lita nawa kenan mai lita dubu kenan ko lita dubu a lita dubu ne tunda abin da mita ɗaya so abin da one cubic meter lita dubu kenan eh. lita dubu kenan to lita dubu shine miqdarin kullatai ma'ana idan ruwa ya zamanto in najasa ta fada cikin ruwan da yake ƙasa da lita dubu ko ta canza shi ko bata canza shi ba a wajen malaman shafi'iya wannan hadisin ya aiki a kansa ba za a yi alwala da shi ba to dalilin wannan dalilin da yasa malaman mazhabar imam malik suka ce in ka samu wani in ruwan alwalarka najasa ta fada ko ruwan wankan ka najasa ta fada bata canza shi ba za ka iya alwala da shi amma tare da karhanci abin da suka ce tare da karhanci saboda sun waiwayi wannan hadisi da kuma wannan fahimtar da malaman shafi'iya suka da haka in ka samu wani ruwan ka fita daga cikin sabanin malamai ka je ka amfani da shi to amma in baka samu wani ba ma'ana ka yi aiki da shi baka da wani saba baka da wani tsoro to dan akwai hali guda biyu ka zo da ruwan alwalarka a najasa ta fada ciki ka gani amma ba ta canza shi ka zo za ka yi alwala kayanki. ba baka lura ba jini ya fada cikin ruwa jinin nan kuma bai canza launin alwalar ba bai canza ɗanɗansa ba abin da ya canza ruwan kuma gashi ga wani ruwa a cikin famfo kaga ka iya zuwa ka ɗiba ko <clears throat> to wannan shine a lokacin an fi so ka aje wannan ruwan ka je ka ɗebo wani ruwa a famfo in kai amfani da wannan to wannan makruhi ne ma'ana baka da lada saboda baka yi tsantseni ba wajen ibada to amma in baka da wani ruwan in ba wannan ba wannan za ka yi amfani da shi ko taimama za ka yi in baka da wani ruwan in ba wannan ba eh a wajen imam malik sai ka yi amfani da shi babu karhanci makruhi ne ko ba makruhi bane eh ba makruhi bane baka da wani in ba wannan ba inda kana da wani shine zai zama to makruhi amma tunda baka da wani ba makruhi bane a wajen shafi'iya ko sai dai ka kyale shi ka je kai taimama sai ka kyale shi ka je kai taimama والماء المستعمل في الوضوء والغسل طهور ruwan da ake amfani da shi wajen alwala da wanka shi ma mai tsarki ne mai tsarkakewa me alma'ul musta'mal alma'ul musta'mal shine kamar ka zo za ka yi wankan janaba sai ka je ka tara ruwa a cikin baho ka tara ruwa a cikin baho bayan ka wanke najasar jikinka jikinka tsarki tsarkakakke ne babu najasa a jikinka sai ka je kai ka nutsu a cikin ruwan baho din nan kai alwala abin nan ka wanke jikinka ka gama wankewa ka fito to wani zai iya zuwa amfani da wannan ruwan ya alwala ko ya wanka wannan shine ake cewa alma'ul musta'mal ko kuma ka zo za ka yi alwala sai kai alwalar a cikin bokiti ana wahalar ruwa da ka wanke hannunka ruwan yana zuba a cikin bokiti ka wanke hannayenka da fuskarka duk ruwan yana zuba a cikin bokiti babu wani ruwa da za a amfani ba a samu wani ruwa ba za ko kuma an samu wani ruwan ba wannan ruwan za a iya amfani da shi wannan shine alma'ul musta'mal alma'ul musta'mal ba shine ragowar ruwanka ba kamar a ce alal misali kana da gidauniyar kana da wani kwantena na alwala ko na wanka ka yi alwala a waje ko ka yi wanka a waje ruwan da ya saura wannan ba shine alma'ul musta'mal ba alma'ul musta'mal shine ruwan da ya zamanto kanci almutasaqit anil a'dha wanda ya fadi daga jikin gabobinka to meye hukuncinsa shi kuma yace wal ma'ul musta'malu fil wudu'i wal ghusl tahur wannan ruwan da aka yi amfani da shi wajen alwala ko wanka mai tsarki ne mai tsarkakewa yukrahu at-tathiru bihi ma'a wujudi gairihi. wanka da shi a tsarki da shi makruhi ne in aka samu wani sa ma'ana in babu wani ya halatta babu karhanci amma inda wani za ka yi amfani da shi amma tare da karhanci domin wannan dalili shine maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya alwala bi fadli tahuril mar'a ko da yake wannan bi fadl ne duk da yake waɗansu malamai suna amfani da wannan akan cewa shine alma'ul musta'mal amma hakikatar alma'ul musta'mal ba shine ba ma'ul musta'mal shine wanda aka wanke gaba tare da shi amma sauran ruwa shi wannan hani ya zo akan mutum ya amfani da sauran ruwan da mace ta yi alwala da shi ko wanka haka ma mace ta yi amfani da sauran ruwan da namiji ya wanka da shi kamata ya yi wankan tare ga baki daya to amma abinda malaman a matsabar imam ahmad sun ce ma'ul musta'mal a wata riwaya sun ce ba za a yi amfani da shi ba wajen yin sarki ba kawai karhanci suka ce ba dalilin da ya ce dalilin da muke cewa ya inganta ayi amma tare da karhanci shine maza Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran ɗaya daga cikin matansa sun yi alwala ko wanka da ruwa sai ya zo zai yi alwala ko wanka da wannan ruwan sai ta ce inni kuntu junuba ai ni wankan janaba ne da wannan ruwan sai ya ce innal ma'a la yujnib ko la yajnub shi wannan ruwan shi ruwa ai baya janaba janabar taki ce amma shi ruwa ba ba janabar da yake sau da aka kaga kenan ya nuna cewa alma'ul musta'mal ruwan da aka yi amfani da shi za a iya amfani da shi da fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam to amma abin da yasa suka aka ce makruhi ne kai saboda shi ma akwai kyankyani a ciki ruwan da aka yi amfani da shi aka tattara shi sannan kuma wani ya zo ya sake yin wanka da shi akwai kyankyami a ciki wa fil musta'mal fi ghairihi ruwan da aka yi amfani da shi wajen wani a wato wani wannan shine ba alwala aka yi ba ba wanka ba kal musta'mal fi tabarrud kamar ruwan da aka yi amfani da shi wajen wankan jin sanyi wa ghuslil jum'a kamar ruwan da aka yi amfani da shi wajen wankan juma'a qaulan kauli biyu ne a cikin mazhaba bil karahati wa adamiha waɗansu suka ce makruhi ne waɗansu kuma suka ce ba makruhi bane abin da suka ce wanda suka ce makruhi ne saboda suka duba wannan hadisin na la ya tawadda urajul bi fadli tahuril mar'a kada mutum yi alwala da sauran ruwan alwalan mace wanda kuma suka ce ba wanda kuma suka ce ba karhanci bane suka ce a to ai wannan ba macen ba alwala ta ba ba wanka ba tunda ba fadli tahur bane za a yi amfani da shi ba tare da karhanci ba a wannan ƙarshen fasalin kenan sai mu tsaya a nan wajen domin a samu damar amsa tambayoyi insha Allah subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilayk na ko da ke za a kira sallah in so sai a amsa tambayoyi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala na'am zamani da sa sinadari da suka ce irin su wata saboda a kashe kwayoyin cuta to aksari shi ba abu da yake iya kan canza ba yakan canza launinsa kuma ya canza ɗanɗanon ruwan to ya hukuncin amfani da irin wannan ruwan na farko ke na biyu kuma malam kamar irin matsaloli da suke faruwa a wasu ƙasashe na wahalar ruwa yanzu to ta kai ana abin da suke ce ma recycling na ruwa misali na bari aiki da sauran a je a bayan abin nan to asali ka san na jasa an san na jasa ta shiga ciki to an tace na jasa an ƙara dawa mutum da shi to kada watakila tafiya ta kama mutum ko kuma wani abu mai musulunci ce game da amfani da irin wannan ruwan a ah, ah, na farko dangane da abin da ake sawa kamar irin su alum da chlorine a cikin ah, ruwa wannan yana daga cikin abubuwa wanda suke masu tsarki da za su yi tasiri akan ruwa in suka canza ɗaya daga cikin sifofinsa amma ɗabi'arsu ɗabi'ar irin waɗannan musamman ita chlorine ɗin idan aka sanya za ga ruwan ya yi haka amma daga ka ajiye shi za ga ya koma gare gare ɗinsa ni na lura da wannan to don haka ne malamai suka ce wannan baya a cikin a cikin nawazil din Sheikh Salih bin Humaid ya yi littafi fiqhun nawazil wato abubuwa wanda suke fararru a cikin wannan zamani ya bayanin hukunci na irin waɗannan ya ce wannan baya tasiri saboda abin nan a canjin ba canji ne wanda yake mamme ba wani lokaci eh, domin daga ka aje ruwan za ka kan cewa wannan jirgitar ta kauce amma dangane da na biyu kuwa shi ma wannan matsala ce muhimmiya wanda yake malamai sun malaman wannan zamanin sun yi sun yi bincike akai kuma har sun yi fatawa abin da suka yi fatawa shine kan cewa wannan ruwan za a yi amfani da shi domin hukunci yana gushewa da gushewar illarsa abin da yasa da aka ce najasa ne saboda ga najasar kana gani to amma aka zo aka yi wani abu ya zama to kan cewar ɗanɗanon najasar da warinta da launinta di ya kau da haka shi ita ma ta kau tunda aka samu wannan sai dai suka ce idan za a samu wani wanda zai ɗauki hukuncin anwa'ul mutaghayyir bi zahir din ne idan ka samu ai ba shi ba a zai ɗauki hukuncin abin nan ruwan da najasa ta fada bata canza shi ba in ka samu wani kai amfani da shi amma baka samu wani ba za ka iya amfani tare da wannan shi ma kuma ta babin kan cewa saboda akwai kyankyami tunda ka san asalin wannan ruwan na najasa ne kuma shi yasa su ma za ka ga irin waɗannan ƙasashe ɗin za ka ga suna cewa kar a sha wannan ruwan ba na sha ba ne kamar ruwan jirgin sama ne ruwan cikin banɗaki a jirgin sama za ka ga sun ce wannan ruwan ba na sha ba ne wannan ruwan ba na sha ba ne to amma duk sai ga ana ta alwala da shi to tunda ruwa ne a wajen hukuncin ruwa a fiƙihu ya cika cikin hukuncin ruwan alma'ul mutlaq hmm? to amma kuma sun ce kar a sha kar a sha la'alla saboda ƙyanƙyami ne ake gani ko kuma saboda zai iya cutarwa ta lafiya to don haka dai abinda dai gaskiya kam suka yi fatuwa shi ma yana daga cikin abin da suka kawo a cikin fiƙihun nawazi shi cewa za a iya amfani da wannan ruwa bari mu karanta wannan tambayoyin sannan sai mu zo wani ya tambaye cewa me hukuncin yin alwala a banɗaki babu laifi ka alwala a banɗaki annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin in zai zo yi wanka yana fara alwala kuma a bandaki yake wankansa in zai wanka kamar yadda ya zo a hadisin Aisha da Maimuna wajen sifanta wankan janabar annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da alwala sai dai saboda abinda alwala ta kunsa na azkar na ambaton Allah kamata ya mutum ya alwala a wajen banɗaki tunda annabi sallallahu alaihi wasallam baya ambaton Allah a matsugunin sa don an yi masa sallama yana tsugune yana bawali bai amsa ba sai tukuna bayan ya tashi ya yi tsarki ya yi taimama sannan sai ya amsa sallama da aka masa wanda yana kan cewa a cikin halin da kake a tsugune bai kamata ka amsa ka yi ambaci Allah ba a lokacin to don haka a cikin banɗaki mutum sai ya kiyaye sunan Allah daga ambatonsa to kuma daga cikin sunonin alwala shine wanda suka inganta bayan ka gama alwala ka yi shahada kamar yadda zo a hadithin Umar ibn al-Khattab ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma inni allahumma ij'alni at tawwabin waj'alni al mutatahhirin in mutum yayi wannan za a bude masa kofofin aljanna guda takwas a ce ya shiga ta wanda yake so to kaga an ce mutum ya gama alwala ne to uku yayi alwala a ban daki sai dai ya jira sai ya fito sannan yayi to domin ya samu wannan gashi kuma ga yin bismillah ma duk da yake mu zo kan wannan ya a sharadi ne ko ba ba ne ya inganta hadisin ko bai inganta ba shi ma wannan in ka yi in ka jinkirta wannan in ka fito to ya ka yi da bismillah fa lokacin da za ka yi alwala sai dai ka yi azu ne waɗansu malamanmu suke cewa sai in mutum ya kama a cikin banɗaki din ne sai ya yi zuciyarsa in ya azuci ba matsala amma wanda ya bismillah a zuci za a ɗauke shi hukunci wanda ya faɗi bismillah <laughs> faɗi a zuci ba ƙaul ba ne faɗi a zuci ba wannan ba za a ce ya yi bismillah ba saboda aka bai samu wannan sunnar ba to saboda duba wannan ne yake abin da ya fi mutum ya yi alwala a wajen banɗaki to wannan kuma yake cewa me hukuncin yin bismillah a farkon sallah na'am eh amma dai ɗakin ne ai yanzu za ka shiga nan wajen tunda babu jisa ba za ka yi Allah ne ya uzu buke min al wal khaba'ith ba dole ne to ai ka gani <laughs> tun da dai waje ne da aka tanada domin yin najasa ya dauki hukuncin bandaki sannan wani ya cewa hukuncin yin bismillah a farkon sallah ko a farkon sallah ko bude sallah babu asali cewa an za a yi sallah an za a fara sallah a yi bismillah abinda ya ruwaito abinda aka ce ana yi in za a fara sallah shine a yi iqama kuma za mutum zai iya yin addu'a kafin a kafin kabbara harama in an tsaya a sahu kamar yadda ya zo a cikin suna annabi sallallahu alaihi wasallam eh duk ba shi da asali wannan eh babu asali a ciki sai dai in za ka ɗauke shi akan astaghfirullah din ababin addu'a ne hmm, amma mu yawanci mu anan muna faɗa ne akan cewa kamar haka ake shiga sallah idan har ma abin da sau biyu ma ake faɗa astaghfirullah astaghfirullah sannan ka ce Allahu akbar wannan in kai haka ka kirkiro wani zikiri sabo a cikin al'umma da Allah ku tsaya mu gama amsa wannan tambayoyin sannan sai a bada dama na waje su to astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi dan Allah wai idan wannan hadisin yana nuna cewa ko sau ɗaya mutum yayi shine za a gafarta masa ko da ya gudu daga filin yaki ko kuma sai yayi da yawa a ko sau ɗaya yayi kuma ya nuna kan cewa yana daga cikin sigogin da ake ake so a yawai an mutum zai istighfari yayi da wannan sigar wannan kuma ya ce wani lokaci idan mutane suna so su sami yalwa istighfari za su rinka yi wani lokaci kuma ya na ce wannan tsananin da ake ciki addu'ar ma'abucin kifi yunus za a lizimta to wanne ne za mu ɗauka a ciki dubin eh, ita a ƙwarar istighfari ne yake kawo yalwa kamar yadda ayoyi suka zo kuma da an bace su ita kuwa addu'ar bunnun wanda ke cikin tsanani Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani bawa da yake cikin tsanani ya roki Allah da addu'ar zunnun face Allah ya amsa masa na malam tambayar ka eh eh shi ne ce abin da ya fi abin daki mutum ya alwala a waje kai tsarki in za ka yi alwala ka fito waje ka yi alwala ya fi don ka eh in ka yi babu laifi idan ka yi babu laifin da yin bismillah din ba sharaɗi ne na alwala ba sai dai ka yin yin sunna ta kubce maka hmm. na'am eh eh sunna ne kamar yadda zai zo insha Allah yana daga cikin Fatiha amma a asirce ake yi a asirce ake yi na'am bambancin la yajuz bai halatta ba ma'ana ba za ka yi ba amma la yasih sifa ce ta ibada ko ta mu'amala bai inganta ba zai iya halatta ka yi amma kuma bai inganta ba idan ka yi wannan ibadar ba ta inganta ba an fahimta abin nan kamar yanzu galiban abubuwan da aka kore aka kore ingancinsu galiban abubuwan da aka kore ingancinsu to za ka ga halarci ma yana bi ba amma wani lokaci sukan zamanto daban yanzu kamar mutum a abin nan kamar mutum ya zamanto kan cewar ya yi alwala da ruwa wanda yake abin nan da ruwa wanda yake musta'amal to kaga a wajen malaman da suke ganin ibada alwar tasa bata inganta ba kaga za a sifanta shi da nafi siha amma a wajen wanda amma kuma asali aiki ne wanda yake ya jus hmm? in mutum ya haka ba saɓoye ba hmm? ba saɓoye ba amma sai dai kuma an kore masa inganci a cikin shari'a to malam tambayar ka ita ce ta ƙarshe saboda lokaci a irin wannan bai riga ya cakuɗa ba dan abin nan wannan baya daga cikin wannan tagayyurul abin nan mulasaka ne wato haduwa da juna kamar yana kan saman ruwan tunda watakila idan ka kwashe idan ka kwashe ruwan daga sama ko ka dan tsiyaye za ka ga sauran ruwan yana da kyau eh subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka